An buɗe sabon kamfanin gishiri da siminti a ƙasar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da zuwa tashar ɗan Isa 91. Ga wanda suka fara ziyartar wannan canal mai albarka na ɗan Isa 91 ku danna mana subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. A ƙasar Nijar an buɗe sabon kamfanin siminti wanda zai iya riƙe ƙasar. kama daga ɓangaren ma'aikata da gine-gine wannan kamfani dai zai yi aiki tukuru ga wanda suka gama karatu da waɗanda ma ba su ba wannan kamfani dai an buɗe shi ne domin ci gaba da sarrafa gishiri da suminti duk da dai cewa ƙasar nijar allah ya azurta ta da kayayyaki ma'adadai wanda da ba a san ma tana da wasu arzikin ba wannan ne karo na farko da aka buɗe babban kamfanin samar da gishiri wanda da ƙasar Nijar suna dogara ne da gishiri da ake kawa daga Najeriya da Ghana. Sai gashi su ma yanzu sun fara tsaya da kafansu inda aka ƙirƙiri wannan sabon kamfani domin sarrafa gishiri da siminti. An yi kiyasin cewa shi wannan kamfani zai fidda wannan siminti ne mai ƙarfin gaske wanda yana iya fin sauran ƙasashe inganci. domin kuwa ƙasar Nijar ta iya sa ido a kan fitar da suminti ko kuma a kan kayayyakin kayayyakinta masu inganci. Shugaba Muhammadu Bazin ya lashe takwabin da suminti da zai iya rike 'yan ƙasa. Ba sai sun dogara da irin suminti da ake kawo musu daga ƙasashen waje ba. Wannan kamfani dai, kamar yadda muka ce muku za a ebi da wanda suka yi aiki da waɗanda ma ba su yi karatu ba. Aikin yi. ga masu matakin injiniyarin da sauransu za su zo su miƙa takardunsu domin a tantance su a ebe su wanda ma bai makaranta ba yana iya zuwa wannan kamfani domin akwai ɓangaren shi wajen aikin ƙarfi shugaba muhammadu bazin ya ƙara ƙarfafawa 'yan nijar ɗin gwiwa kanin cewa mafarkinsu na iya zama gaskiya a shekaru da suka gabata ne ƙasar nijar ake mata kallon kamar ba za ta je wani guri ba kama daga ɓangaren tattalin arziki da kamfanin nuka. ƙasashe irin su Nijar da su sauran 'yan Afirka sun dogara ne da a kawo musu abubuwa kawai suna kwanci. Amma wannan karan shugaba Muhammadu Bazin ya fidda abubuwan da za su taimaki ƙasar gaba. Ba ci da shimfiɗa faifan wannan bututu na mai da zai dinga zuwa ƙasar Benin ana siyarwa. Sai gashi kuma an buɗe sabon kamfani a jihar Tawa. domin inganta 'yan ƙasa da sauransu wannan kamfani dai ba iya gishiri da siminti zai dinga yi ba zai dinga sarrafa wa'yansu abubuwan ma a nan gaba za a fara aikin ne kamfanin ƙasar china ne ya yi wannan aiki domin kwasu duk wani kamfani da za a yi a duniya inda ba ka hada da 'yan ƙasar china ba ba lallai kamfanin ka ya je inda ya kamata ba ƙasar china dai ta zo ta baje kolinta a ƙasar niger ne domin haɓaka ƙasar niger gaba wanda wayansu suke zargin cewa su kuma a nasu bangaren ƙasar china tana amfana da arzikin kasar nijar nijar na fuskantar 'yan kasashen waje face da kasashen faransa akwai ƙasashe irin su china da turkiya su ma sun shigo suna baza tasu hajar kar manta idan ya kuka zo wannan channel mai albarka na dan isa ku danna subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa mun gode